Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel. Tare nake da Hanifa Kabir Isa da ma sauran abokan aiki muke kama wannan shirin a yau ranar Talata 25 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Akalla sojojin Burkina Faso goma ne suka mutu sannan kuma hamsin suka samu raunuka a wani hari da aka kai birnin Jibo da ke arewacin kasar a jiya Litinin. 'Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat masu ra'ayin canji sun buƙaci shugaban Amurka Joe Biden da ya sauya matakan da Amurka ke ɗauka kan yakin Ukraine. hare-haren da sojojin myanmar suka kai ta sama sun kashe mutane kusan 80 da suka hada da makaɗa da mawaƙa. To Allah kyauta kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar operation haɗin kai ta sojan Najeriya ta tabbatar da samun bindigogi a sansanin tubabin mayakan Boko Haram a Maiduguri. Eh, bindigogi da dauke sun mu ɗauka za mu yi din su mu duba ko ina ne aka same su daga cikin wurin mu ne ko ina ne aka dauko don yana taimakon mu wurin bincike musan kuma yadda za mu ci gaba da shi. haka kuma za a ji cewa biyo bayan gargadin ofishin jakadancin amurka na yiwuwa iya fuskantar har-haren ta'addanci a birnin abuja Peter Jaran na 'yan sanda na Najeriya ya bada umarni na su fara wani atisaye domin a tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kuma su kwana cikin shiri. sai a kasance da mu domin jin cikakkun rahoton namu kamar kowace ran talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwato zai kama na amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Akalla sojojin Burkina Faso goma ne suka mutu sannan kusan hamsin suka samu raunuka a wani hari da aka kai a birnin Jibo da ke arewacin kasar a jiya Litinin. Harin ta'addancin ya shafi runduna ta sha hudu a wani sansani a Jibo. wanda wata kungiya mai da'awar jihadi ta katse shi na tsawon watanni uku in ji rundunar sanarwar ta ce alkaluman farko sun nuna cewa akalla sojoji goma ne suka mutu a lokacin faɗan kuma kimanin hamsin suka jikkata kuma ana yi musu magani a wani bangaren abokan gaba an kirga akalla gawarwakin 'yan ta'adda sha-takwas a lokacin da ake gudanar da aikin dakile ayyukan ta'addanci da ake ci gaba da yi an gayyato jiragen yaƙi don tallafawa ayyukan sojin wata majiyar tsaro ta shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa maharan kafin wayewar gari sun yi lugudan wuta kan barikin jibo 'Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat masu ra'ayin canji sun buƙaci shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin da ya sauya matakan da Amurka ke ɗauka kan yakin Ukraine ta hanyar yin shawarwari kai tsaye da Rasha. Wasiƙar da 'yan jam'iyyar Democrat talatin masu ra'ayin sauƙi da ke majalisar wakilai da majalisar dattawa suka sanya wa hannu a taron su na jama'a. Ƙarƙashin jagorancin wakiliya Pramila Jayapal ta ce sun yaba da sadaukarwar biden ga halittacciyar gwagwarmayar ukraine kan yakin zalunci na rasha kuma sun yarda cewa taimakon tattalin arziki soja da na amurka na da matukar mahimmanci ga nasarar ukraine a fada da rasha sai dai 'yan majalisar sun ce a cikin wasiƙar da jaridar washington post ta fara bayarwa da rahoto a kai ya kamata kuma matakan diflomasiya su kasance wani bangare na hoɓɓasar da amurka ke yi na kawo ƙarshen yakin da yi mummunar barna ga al'ummar ukraine tare da yin barazana ga matsalar abinci da talauci a duniya ta hanyar hauhawar farashin mai da hatsi hare-haren da sojojin myanmar suka kai ta sama sun kashe mutane kusan 80 da suka hada da makaɗa da mawaƙa da suka halarci bikin zagayowar ranar bikin babbar kungiyar siyasa ta kabilar kacin kamar yadda mambobin kungiyar da ma'aikatan ceto suka bayyana a jiya litinin harin da aka ba da rahoton faruwarsa na zuwa ne kwanaki uku kafin ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin asiya suka gudanar da wani taro na musamman a indonesia domin tattaunawa kan faɗaɗa tashe-tashen hankula a myanmar Adadin waɗanda suka mutu a bikin da ƙungiyar 'yancin kai ta Kacin ta yi a daren Lahadi a jihar Kacin da ke arewacin ƙasar ya zama mafi yawa cikin hari guda ta sama tun bayan da sojoji suka kwace mulki a watan Fabrairun bara daga zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Rahotannin farko sun ce adadin waɗanda suka mutu wajen sittin ne, amma daga baya adadin ya kai wajen tamanin. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Inan jima kaɗan Hanifar sake da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda rundunar soja ta Operation haɗin kai da ke garin Maiduguri ta tabbatar da jita-jitar an samu wasu bindigogi a sansanin da ake ajiye tubabbin 'yan ƙungiyar Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya haɗo mana. tiyata Komanda mai kula da a arewa masa gabacin najeriya major general christopher musa ya ce eh wannan batu gaskiya ne amma tana bincike ta tabbatar da mai mallakin bindigogin ana da ita jita-jitan cewa an dai samu wasu bindigogi goma sha uku a sansanin da ake ajiye tubabbin 'ya'yan kungiyar boko haram ana da irin wannan sansani guda uku a cikin garin maiduguri da ake tara tubabbin 'ya'yan kungiyar boko haram da yanzu haka adadin su ya kai dubu tamanin da ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da ɗaya da suka mika kansu da kansu da kuma ake ci gaba gaba da aje su a irin waɗannan sansani tare da iyalansu. Eh yan dauke sun ɗauka za mu yi registry ɗin su mu duba ko ina ne aka same su daga cikin wurin mu ne ko ina ne aka ɗauko don yana taimakon mu wurin bincike musan kuma yadda za mu ci gaba da shi so duk za mu aje su daidai bincika kuma ya ci gaba. Ranka da batun gina wannan sansani na zubabbin 'ya'yan kungiyar Boko Haram ko za ka mana ƙarin haske ganin cewa an ce kamar akwai matsaloli a wannan sansanoni nasu guda uku da ake da su yanzu. Ka san yanzu mutanen da muke da su sun yawa kam kam da ake ajiye su su guda uku sun cika to kuma da wannan aka yi wannan flood da wannan abubuwa da yawa sai kawo cuta kuma da yawa to shine muka muka yi magana da gwamnati yanzu sun bude shine wannan camp din da suke na hudu to shi ma ba bambanci ba bai da bambanci da wanda uku din nan da muke da su sai ana shirya shi da kyau ne domin yanzu mu sake rage yawan su daga cikin nan mu kai nan na san mutane za su ji tsoro ko akwai wani abu muna so mu tabbatar musu da cewa mun dauki matakan yanda ya kamata mun duba wurin mun tabbatar cewa za mu iya bada tsaro yadda ya kamata ba wanda so jama'a ka su ji tsoro komai mun dauka kafin mu kai su mu yadda a yi wurin nan wurin mun duba aikin tsoro kuma mun tabbatar cewa za a rike su da kyau amma yadda kowa ya sani cewa Allah shine zai determine ko me zai faru amma mu mun tabbata aniyan mu ne cewa wannan shekara mu tabbatar cewa mun dawo da wannan abun yadda ya kamata da za a samu zaman lafiya inda ta komanda na operation haɗin kai kenan major general christopher musa shi ko wanda ake kira intelligent officer a wannan command colonel obina ozupe ya shaida manema labarai cewa our troops um, we've lost nine um, personnel while 20 uh, injured. Uh, the Civilian Joint Task Force um, killed in action. We lost two, while three Colonel Obina ya ce mun mutanen mu guda tara da kuma wasu guda ashirin da suka samu raunuka. Mun kuma rasa jami'an sa kai na civilian guda uku, sannan an yi ma guda uku rauni. For the terrorists, a total of 49 uh, were killed within the past six weeks, and lots of weapons were recovered. AK-47 rifles, RPG-2s, PKT, and uh, several varied types of small Ya ce an kashe 'yan ta'addan guda 49 a wannan sati shida da suka gabata an kuma samu kwaton makamai da dama da suka hada da AK-47 da RPG da dai sauran manya-manyan makamai. Uh, within the period, we also recorded 10 improvised explosive incidents Uh, the ya ce a wancan lokacin mun kuma gamu da bambamin karkashin kasa guda goma a waɗannan mu guda uku mun kuma kame masu taimaka a yan kungiyar boko haram da iswap da dama 107 uh, uh, collaborators and logistics suppliers have been arrested and undergoing um, investigations. Colonel Obi ne ya ce mun kama mutane 700 a da suke taimaka a 'yan kungiyar Boko Haram da kayayyakin abinci da dai sauransu wanda kuma suna hannun muna nan muna gudanar da bincike a kansu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya yi gargaɗi game da abin da ya kira gagarumin sakamako da zai afkawa Rasha idan ta yi amfani da wani abin da ake kira ƙazamin bom ko kuma wani nau'i na makamin nukiliya Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Litinin cewa mambobin kungiyar kawaye ta NATO sun yi watsi da ikirarin Rasha na cewa Ukraine na shirin amfani da wani kazamin bam a yankinta. Ya kuma ƙara da cewa bai kamata Rasha ta yi amfani da hakan a matsayin wata hujja ba. Stoltenberg ya ce ya gana da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Birtaniya Ben Wallace kan lamarin a jiya Litinin. Ƙasashen yammacin duniya sun kuma zargi Rasha a jiya Litinin da yunkurin yin amfani da barazanar amfani da bom da aka hada da sinadaran nukiliya a matsayin hujjar ta'azzara al'amarin na Ukraine. Kasuwannin hannayen jari na ƙasar Sin sun gamu da ɗaya daga ciki yanayoyi mafiya muni a cikin shekaru da dama a jiya Litinin, yayin da masu zuba jari suka mayar da martani ga labarin cewa shugaban kasar Xi Jinping ba ma kawai a karo na uku ya lashe wa'adin shekaru biyar ba har ma ya tattaro manyan jami'an gwamnati da jama'a masu biyayya gare shi da aƙidarsa. Ƙididdigar han Seng wacce ke bin diddigin hannun jari a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Hong Kong ta kawo ƙarshen ranar da ƙasa da kashi 6.4 cikin ɗari. matakin mafi karanci tun tara sauran alkaluman hannayen jari a china ma sun yi kasa sosai yayin da masu zuba jari na kasa da kasa suka fitar da jarin da ya kai dalar amurka biliyan biyu da dubu ɗari biyar daga cikin jarin da aka samu daga kasar wadda ita ce mafi girma a rana guda da aka taɓa samu Masana sun danganta saurin fitar da hannayen jari daga China da tabbatar da cewa kasar China za ta ci gaba da kasancewa a kan tsarin shi da ya tsarawa kasar. Wannan ya hada da manufar babu COVID wacce ta haifar da ɗimbin kulle-kulle da durƙushewar tattalin arziki da kuma ci gaba da shigar da gwamnati ke yi a masana'antar banki da tattalin arzikin ƙasa wanda ya jefa ƙasar kin matsalar bashi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna Najeriya kuma kan batun tsaro. Inda biyo bayan gargaɗin da ofishin jakadancin Amurka yi na cewa akwai yiwuwar za a iya fuskantar hare-haren ta'addanci a birnin Abuja. Feto janar na 'yan sandan Najeriya ya ɗauki matakin da zai sanya gwarzayensa cikin shirin kota kwana. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. SP Almustapha Sani na sashen hulɗa da jama'a a hedkwatar 'yan sandan Najeriya ya mun ƙarin bayani. A kuma bangaren mu headquarters ta 'yan sanda tuni ɓangarorinmu na bangaren kwantar da tazoma da ake kira Mobile Police Force da kuma bangaren dakale ta'addanci wanda ake kiran su CTU masu sa jan hulawa kenan. Speta General na 'yan sanda na Najeriya ya ba da umarni na su fara wani atisaye na tabbatar da cewa sun zauna cikin shiri kuma wannan atisaye za a fara shi ranar talata 25 ga wannan wata zuwa laraba 26 ga wannan wata domin a tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kuma su kwana cikin shiri wannan atisaye da za a yi za a yi harbe-harben bindigogi ba da harshashi mai rai za a yi amfani da shi ba to kome su feta janar na 'yan sandan ke cewa akan shi wannan gargadi da amurka ta fitar shi wannan jawabi da muka samu daga ofishin jakadancin amurka da yake najeriya ba sabon abu bane ba wajenmu domin ɓangarenmu na samo bayanan sirri tuni dama sun samo mana irin wannan bayanan kuma tuni speto general na 'yan sanda ya ba wa kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya na abuja da kuma jihohi guda shida da suka kewaye abuja umarni na musamman tabbatar da cewa sun dakale duk wani irin hari da za a kawo jihohinsu da kuma abuja shi ma ministan abuja malam muhammad musa bello ya kira taron gaugawa na tsaro da kusoshin tsaron birnin inda ya tabbatar da cewar ba za a rufe makarantu a birnin ba ya kuma ba da umarnin cewar waɗanda ma aka rufe ɗin to a buɗe su nan take yayin da mahukunta ke kai komo akan wannan gargaɗi na amurka su ko talakawa a birnin abuja ba su ma san ana yi ba domin galibinsu ba su ma san da wannan sanarwa da amurka ta fitar ba na garzaya ɗaya daga cikin tasoshin mota a cikin birnin gaskiya ni ban ji labari ba ban ji komai ba ba kuma gashi kuna lodi a nan na motoci kamar misali ba abin da ya sha muku kai gaskiya ba abin da ya sha mana kai muna aikin mu lafiya saboda ba mu ji ba kuma lafiya muke aiki mu ba wani matsala da ya faru mana kuma ba ku fargaban komai ba ma fargaban komai saboda mun bar wa Allah komai mu yawa a halin yanzu ina ɗaya daga cikin manyan tituna a nan birnin Abuja kuma na zagaya kasuwanni da sauran wuraren taron jama'a dai kusan gaskiya ba wani matsala mutane suna tafai da harkokinsu yadda ya kamata na muhammad kabiru eh to ban da dai masaniya mani masaniya amma kuma ni ban ji labari gaskiya ban ji wani labari ba dan gare ban ji labari ba gaskiya kuma haka kai bai tashi ba a to ran gare dai mu nan hare-hare guda nawa aka wanda makwabtan mu nan salaja yankin salaja kauyuka haka amma dai wannan dumaka ji labarin wannan a ranka ne ban ji labarin wannan haka nake bai tashi ba ko kadan wasu daga cikin yan Najeriya kenan mazauna birnin Abuja da ke bayyana ra'ayinsu Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan Maina na idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi za mu kawo muku rahoto kan wannan shirin da ake gudanarwa wanda yake ɗauke da muhimmanci. Sunana Ibrahim Dosara, ni ne kwamishinan yada labarai na jihar Zamfara. Mun zo halarta wannan taro wanda haɗin gwiwa ne tsakanin ma'aikatar yada labarai ta tarayya da kuma UNESCO a kan harkan yada labarai ta yadda za a lurasar da mu irin haɗuran da ke akwai wajen ba da labarai waɗanda ba a tantancewa da kuma ainihin irin illar da suke jawowa a cikin al'umma domin mu kiyaye mu kuma tabbatar da cewa an yi aikin jarida ba tare da ya jawo wata asarar rayuka ko kuma waɗansu waɗansu matsaloli a cikin al'umma ba. To sai a biyo mu an jima kaɗan a shirin na hantsi. To shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu anan yake cewa karfe 1 da minti goma sha na dare. Yanzu kuma sai shirin. Saka mai wuya. Sunana Muhammadu Murtala Yusuf Tama. to batu ake na maganan farmaki da aka kai wa fulani a kudancin najeriya magana ta gaskiya wannan magana ce kawai ai akwai doka da oda a kasan ba muna zaune ba ne kara zube idan aka ce mutane su dinga kai farmaki don wasu sun yi laifi to ai kaga sai jawo kalubale ƙasa ba ta zauna lafiya ba tun da najeriya dukkan mu najeriya ta kowa da kowa ne kuma babu kabilar da ba shi juna ba kowa yana can gari wannan na can gari wannan na can gari ba zai wanda suka yi laifi tsirarai kuma ce zafar wa mutane baki ɗaya ba ai bai wannan bai kamata ba ni ana tunanin sannan kuma suke cewa suna iranin suna zaton idan fulani suka yi kidnapping ana zuwa ana daidaita da shugabanninsu ana daidaita a negotiating sannan a sako mutane wannan ba gaskiya ba ne in kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report idan an tabbatar in ya zo ita gwamnatin jihar ko ta tarayya sai ta shiga lamarin a bincika tabbatar da gaskiya al'amari amma dan wasu tsiraran mutane sun sun laifi wasu ce za su je su dauki mataki wannan shi yake haifar da eh, rashin zaman lafiya a ƙasa. sunana isaka dogo ango gaskiya abin ba daɗi ko da zargi ne ko da gaskiya ne gaskiya mu abin bai mana ba saboda duk abin da ke kawo tasi hankali ba sama muke sai dai in allah kadara a ce haka ne amma in haka ne kuma to a duba tsakaninsu ko da su ne suke yi da a duba sai kuma a nema sasanta a gyara a zarna da saboda zaman lafiya shine gaba kar mu sa mu sa hankali mu a babban dukiya mu ce a sai mun yi kudi a bai a wannan ba hujja ba ce mu duba a hankali in da sarkin fulani zai gyara ya duba yaransa ya yi musu gargadi in su ne kuma su daina ko ba gaskiya ta Allah ba amma kuma ba su bane to Allah fushi yan sai masani. jama'a assalamu alaikum barkan da mu da wannan lokaci barkan mu da sado mu duk wani sabon shiri na tsaka wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin washington dc a ci gaba da muhawarar da muke ji dangane da makomar rikicin fulani a najeriya din yau za mu taɓo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta fulani din abinda aka daɗe ana cewa yana ɗaya daga cikin ɓangarorin da suka janyo matsalolin da ake gani sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su professor jibril aminu suka fito da shi shirin ba da ilimi ga fulani wanda aka watsar da shi maido da shi zai taimaka wajen shawo wannan lalura ta yanzu sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu a tsakanin su su fulani din na najeriya musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin najeriya da yadda suke kallon lamarin za mu kuma tabo wato martanin da mutane suke mayarwa game da kokarin da shehu malamin nan na kaduna shek ahmed gumi yake yi na saduwa da fulani a cikin dazuzzuka to ba ta da bata lokaci ba ga baban gida ta da bakinsa abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne yau idan aka samu gwamnati ta tabbatar musu da abubuwan da ya kamata irin su burtalolinsu da irin su me yake da suna irin su inda za su kula da dabbobinsu shine kamar abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a kai eh, eh, eh, abin nan Eh? riga kenan ko yawwa riga kenan so ga duka waɗansu abubuwa ne wanda ike haƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurinsu wanda ya shafi kudaden shiga ba so ba wanda ya damu da wannan kawai kuma inda za su yi haka din nan ne ma za su fi samun kuɗin shiga saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu masu yin yogurt yogurt din nan za su samu eh, <clears throat> amfani a gurin sannan kuma su kansu fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin najeriya babu waɗannan abubuwa hmm. to su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan gagen eh, eh, da ake magana sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma hmm. wanda yake kuma shine abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna su fahimci menene ma rigan ma tukunna hmm. amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta sake tukin baya shine ta dawo da maganar din nan domin yana da muhimmanci fiye da yadda ake tsammani hmm. mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su rika gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin fulani saboda an yi su ne kawai a kan abin da ya shafi makiyaya hmm. sai aka ce eh, riga hmm. so kuma sai suka kasance ba kuɗin da za su yi wannan aiki suna hmm. su ne kawai su gina makarantu ne amma kuma ɗaukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne to shi sai shi ne sai muke gani idan aka shigo kuma da bangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kaɗai kashi da kuma in ka ai kashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi in ka yi kaza ga hukuncin shi in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce duka sai aka rasa waɗannan abubuwan ga baki daya sannan kuma da maganar shi na maganar zamfara akasarin zamfara fulani ne hmm. cikin kashi ɗari kusan casa'in da wani abu duka fulani ne to amma abin da ya faru da jihar zamfara su ya su ne suka rika cutar da junansu domin mai kamar yadda ne maka magana baya suke sace shanun shanun junayensu domin me saboda na ga wannan ya fi ni yawan shanu ya fi ni arziki kenan saboda bafulatani yana kallon yawan shanun shi shi ne arzikinsa shi kuma wancan mai yiwuwa bai kai shi ba so kaga duka a nan gun sai ana ta samun rigingimu suna ta kashe junansu ko kuma ana ta kuma sace shanun ana ta tafiya da su kudancin kasar nan ana sai da su so amma idan gwamnatin za ta zauna ta yi taro musamman akan abin da ya shafi harkokin fulani shine a fitan musu da burtali kuma a saman musu da rugagen nan tun da gwamnatin tarayya da ta ce za ta yi ya zama wani abu ana gani za a ɗiba kuɗin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kamar su kansu ma ba su ma da mahaki ma a ƙasan wanda mu kuma muna gani ba daidai ba ne domin kundi ne na tsarin mulki ya ba da wannan dama kowane ɗan ƙasa yana da yanci abin da aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin so wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita eh, hukuma ta yi sannan su kuma fulanin da shugabannin su ba na gaskiyan ba waɗanda suke zalunta suke cutar su ba na gaskiya su sa su a hanya su nuna musu kuma mahimmancin zaman lafiya da kuma mahimmancin eh, eh, eh, rike mutuncin kai saboda da an san fulani da takaici da kuma kunya da sauransu to amma yanzu ina tabbatar maka wayan ma da zaka gani a hannun bafulatana kai ka san wayan ma ya wuce hankali ya fi karfin nuna da take sayarwa shi bari mu ji abin da sarki zai ce eh to sarki akwai mataki da sanannen malamin addinin musuluncin na wato shek gumi yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da fulani da kuma neman sulhu ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka to ai mataki ne mai kyau tunda mutum da zai shiga da zai daidai zai nemi sulhu kuma na biyu kuma zai zai koyar da addini kuma dama addini shi yake so dama koyar masa da su sani su gane gaba su gane yamma wannan abin da yake yana da kyau na ji wasu kuma suna so suna karkatar da abin saboda kana duk lokacin da mutum yake so ya abin kirki kuma sai ga wasu shi korin magana da ba suna so su wanda su nuna nuna ba wanda yake nan ba daidai bane abin da yake gaskiya yana da kyau don haka ne wannan abin da muna abin da ke faruwa tunda abin da ya zama haka ya kasance gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa mu abun su karfafa mu wannan abun karfi su ba shi karfi sosai kuma gwamnati gwamnati yanzu tun da abun ya karanta ka ya kamata ta nemi kungiyoyi ta zauna da su kungiyoyi na tabbata an zauna su kowane kowane kowane yanki tunda kowane kowane wuri akwai hardo hardo a zo a zauna da su inda ka zauna su a gaggawa musu abubuwan da ya kamata su zo su yi saboda idan su ina ka kamata karfi su hardo hardo za su shiga ko ina lungu lungu zai su dinga taro da sauran hardo hardo kamar yadda muke a gudu can idan aka yi haka tunda kowane ya san kowa da sauransu gaba daya wallahi gwamnati shigo ciki ta taimaka masu kungiyoyi da za a zauna za a samu za a samu nasara kan lamarin amma a bari abin kawai kara biya a tura ma'aikata ne ne da kayan sai dai sarki ya kamata ka fahimci kungiyoyin ku kudanci gaban suke da kungiyoyin da suke nan arewacin najeriya ku kuna can ne kuna kokarin kare muradin naku al'umma su ne fulani din nan makiyaya to amma mu kuma namu na nan sai ya zama ma sun koma suna zaluntan fulanin ne so saboda haka akwai bambanci shi yasa ka ji na ce maka kungiyoyi na gaske wannan abin da shi da shi da shi eh, eh, dr gumi ya dauka mu muna gani kamar aikin ya yi mashi yawa wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan nomadic din nan dai da ake kallo saboda ai tana nan doka ta ƙasa ne ta kafa ta so menene amfaninta da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kaɗai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta ɗauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne ga baki ɗaya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi fulani makiyaya hmm. mu muna gani a nan ne za a yi nasaran abin da ake nema amma mutum a ɗaya ya ɗauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kamar aikin zai mashi yawa. To amma Aji Musa Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma ya sa shi dokta ya ce bar gara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin. Ai gazawan gwamnati shine nake gaya maka rashin ba su kudaden da ya kamata mm. na su gudanar da irin waɗannan ayyuka mm. ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din to a shi kuma malamai to nan mu tsaya sai mun da muku makon gobe muna da shiri ɗaya da ya rage mana da wannan muhawara din ya za madadin su bakin namu alhaji salisu garba sarkin fulanin shagamu da alhaji musa zika na kungiyar amnesty international mai kare hakkin bil'adama a duniya tare da ita Grace Abdu da ta taimaka wajen hada shirin da ku musamman shi baban gida Jibril da ya shirya muhawara din Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC. Mun baku lafiya. To madalla sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Dono kuma ka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice. A takaicen Akalla sojojin Burkina Faso goma ne suka mutu sannan kuma kusan hamsin suka samu raunuka a wani hari da aka kai a birnin Jibo da ke arewacin kasar a jiya Litinin. Harin ta'addancin ya shafi runduna ta sha hudu a wani sansani a Jibo. Wanda wata kungiya mai da'awar jihadi ta katse shi na tsawon watanni uku in ji rundunar. To madalla a gaishe ki masu raro a nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiyan wato shirin da zai zo da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai kawo mana. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa voahausa.com. yanzu a madadin hanifa kabir isa da taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol sai kuma ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa mu kasance lafiya salamu alaikum